Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo metocinsa wannan karan muna metoci 1725 da kuma 60 ana kuma kama mu a VOA Africa zango na 200.5 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar hawa yau za su kama mu a kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa a ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da sarkin gwandu na goma sha tara Alhaji Mustapha Jakolo yake gani ya zama masababin gaza samun maslaha a batun kirkiro da ƙarin masana'antu wato masarautu a jihar Kano. Sai kuma maimacin cikin shirin ciki da gaskiya wanda a yau zai tuna baya a batutuwa da aka gabatar a shirin. Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke bayyanawa a wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakuba kiri shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda 'yan democrats za su da kuri'a a na tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'a suka aikata trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya talata sa'o'i bayan da democrat suka fitar da wasu zargi guda biyu akan binciken tsigeshin ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba in ji trump yayin da zai dau jirgin redman mai saukar ungulu ya ce lalle wannan abin kunya ne ana sa ran shugaban kasar da zai yi cikakken bayani a kan wannan batu a wurin gangamin siyasa wadda zai gudanar a jihar pennsylvania wani sakon twitter da trump ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kullin siyasa jim kaɗan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su ɗauki mataki na jan kunnen shugaban ƙasar. a hali da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya ceceki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray a jiya talata wuni guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka aikata a binciken da fbi ta yi a kan hulɗan kwamitin yaƙi neman zaben trump da ƙasar rasha a shekarar 2016 ray ya faɗa a wata hira da labaran abc a ranar litinin cewa babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken a kan gaskiya da adalci kuma an yi komi bisa ka'ida amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano an tafka wasu kurakurai wanda fbi din ne ta yi yayin binciken trump dai ya yi allah wa dai da ray a jiya talata a wani sakon twitter yana mai cewa bai sani ba ko shi daraktan na hukumar fbi christopher wren yana rike da wani rahoto na daban ne ko kuma irin wanda shi trump din yake rike da shi trump ya kara da cewa irin hali da rai yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar fbi ba wace matsaloli ya dabaibaye ta duk da cewa akwai mutanen kirki da su kuma suke aiki a wurin ana shan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka birnin washington dc barazanar da kungiyar 'yan bindigar al-shabab ke yi a wasu unguwannin tsibiran kenya a kusa da kan iyakarta da kasar somaliya ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta safari doctors ta yi talashi takobi cewa za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu sau ɗaya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa zuwa tsibirai wato daga wannan tsibiri zuwa wancan a lardin lamu na kasar kenya suna duban lafiyar mutane a ƙauyuka da ke kusa da somaliya dama can mutanen yankin ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar 'yan cikin birni amma kuma barazanan da 'yan ta'addan alshabab ke yi wanda yankin ya fuskanci tun shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da ke wurin wata haifafiyan lardin lamu umra umar. ta baro aikinta a amurka a shekarar 2015 domin taimakawa mata da kananan yara da aka gudu aka bar su daga ƙarshe takun saƙa da ke ƙara tsanani tsakanin turkiya da amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen da dangantakar su ba duk da baraka da ake samu tsakanin ankara da washington babbar barakan da ta bayyana ne a lokacin da turkiya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaƙi samfurin s-400 daga ƙasar rasha lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron nato da kuma jiragen yakin amurka samfurin f-35 amma shi kwamandan sojojin amurka a turai ya ce yana sa ran kasashen biyu za su iya sasanta dangantakar da ke tsakanin su abubuwa da ke karfafa haɗin kan sojoji tsakanin amurka da turkiyya. da kuma tsakanin nato da turkiya din sun fi karfi da waɗanda za su iya kawo rarraba tsakanin su ko kuma a tsakanin bangarorin inji janar todd walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a washington a jiya talata to gaida baba yakubu makeri da karanto labarai Madalla Sarkin Gandu na goma sha tara Alhaji Mustapha Jakolo ya ce rashin samun masu faɗa aji da kuma tuntuɓa arewacin Najeriya ya sanya aka gaza kashe wutar rikicin masarautar Kano. A cikin doguwar hirarsa da sashen Hausa, Alhaji Jakolo ya ce duk da yake an kafa dokar da ta ba da izinin kafa sabbin masarautun bakin alkalami bai bushe ba. Kano eh, yau a arewa ita kaɗai ta sauran muna wanda yake da al'adun masu kyau da ake showcase da su kamar wani shugaba ya zo irin prime minister ko premier na ingila ko president amurka ko wanda kudu da yawa akan shirya a je a yi musu ba da amsin abin to kuma ba ah, mu je da yanzu wani wuri a arewa da gaskiya inda nake alfabu shi kamar kano idan aka taɓa ta zai yi reverberating zai yi affecting ne zuwa da bayan zuba kaɗan zuwa da ba shi ma sarkin kano duka gaskiya gani da allah ya kamata a ce ya lura da allah shi ne zamani sun yi ɗan karatun farko shi da zaune da zuwa ina kamar sun je kaduna a shirya su daga lokacin ya kamata ya ɗan sassato da zaman to ɗin shi in buga da yankin ta shi nema saboda da al'adata ko amma na yi lura da yi da wannan ba saboda haka sai muna ɓanna su duka biyu kuma da za a samu a koma haɗuwa kamar ya manyan arewan ba ta ba ko da an yi dokar ana aiko kawa a kira don su zan kan musu magana ah, soke bai kan gaskiya soke cewa fi mun amfani arewa. To kana ganin sauran sarakuna ko kuma masu ikon faɗa a jiya arewacin ƙasar suna da hurumin sa baki har a samu maslaha a wannan lamarin? Sarakunan da muka yi zamani da su lokacin da muna can suna da experience da suna suna sun fi abin da suke yi kuma sun koya daga wasu an zama da da cutai sun zamanin mulkin turawa kamar irin su marigayi lami don adama marigayi sarkin kano sanusi da alfakin kano abu bayero da atawa fi gana da irin waɗannan domin kira ta da ne da ɗaya muka zauna cikin kuma kuma shef ban nuna da jari shi ma a parliamenti zai kai to ana haɗuwa ana mahawara. idan wani abu ya fi shirya ko shi sankan da ta mishi an yi rikici da yawa arewa ya kan shirya kwamiti iri-iri a jiya ya kamata ta jammace ɗaya da leadership ɗin siyasa in wani abu na mutane rikici duk ana shiga a yi magana a gyara shi. Kin zama taɓa mutane na taɓa Uh, delegation na Aya Consultative Forum ACF muka je tsakanin jikon da chief muka shirya su muka magana da su chief da su kai ukari da sauransu to irin wannan abin yanzu ba sa amma ya ba mun kafa ACF mun kafa ta mun kafa da biyu Intermediate Council duk wayannan wuraren muna haɗuwa mu yi mutum mu shashara da kayan tushen da mutum tsakanin sarakuna to yanzu bai samu ciki ba ba mu shiga cikin su wannan abin da aka dade da ya lalace kusa da kano na jikin da kawai da ce manyan siyasa Sarkin kwando na goma sha tara Alhaji Mustapha Jakolo a hirarsa da sashen Hausa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To za ku iya sake sauraron wannan bangaren hirar a shafinmu na intanet hausa.com nan gaba kuma cikin shirye-shiryen namu za ku ji shawarar basaraken kan yadda za a iya samun maslaha. To kan wannan batun Mahmud Salihu ya aiko da saƙon imel yana cewa to gwamna Abdullahi Umar Ganduje muna fatan za ka bi umarnin wata babbar kotun jihar da ta dakatar da kai daga kaddamar da majalisar masarautun ta jihar Kano kasancewa a baya. baka bi umarnin kotun da ta ruguje masarautar da ka kirkiro ba kin bin umarnin kotu ya saba kundin tsarin mulkin najeriya kuma kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin yin tsokaci akan wannan batu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart, and I know brighter than tomorrow. Dalla yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na asuba ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da dawa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci kansu ciki kama daga zargin zamba cikin aminci cin amana da cin hanci da rashawa da ma'uwa uba taki haƙƙin ɗan adam kasancewar mun iso ƙarshen shekara inda mukan yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula wato civil defense ibrahim mai gari za mu yi bitar halin da ake ciki kalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. za a tuna gabanin zaben nan na bana mun ka muku korafin bako ziri dan asalin bama da ke jihar borno da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba buhari malam abba kyari da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci amma lamarin ya kare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta dss duk da yake ya kai batun hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc kafin mu muku sabon bayanin bako ziri Za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban Najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru Malam Garba Shehu, inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai. Ni wato abu da muke so mu ce shi ne inda za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da tara miliyan ashirin da tara na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi ofis din nan na babban jami'a da shugaban kasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis din nan wanda ke rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis don fada shugaban kasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kudin nan ba irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe duk da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana magana da yake na sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana su ta yi a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin dubu biyu da sha shida da dubu biyu goma sha bakwai babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar waɗannan motoci to ya zai a ce an ba da kwangila kan abin da ba a bukata so wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban ban garba shi ko wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ma sharri ne kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban muhammadu buhari ake nema a ɗauko a yi yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah. yanzu dai an kammala zaɓe har ma shugaba buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adinsa na biyu da zai ƙare ranar tara. ga watan Mayu na shekarar 2023. Kazalika karar zaɓe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari nasara. yanzu ga abin da bako waziri ya shaida wannan shiri. Bako waziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka haɗa ka da shi abu kyari. Eto eh ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba ba hakki hakkina ba sun sa ni da wani yanayi. ban taba zaton abakari zai mu wannan abin ba a rayuwa ko a mafarki tunda dai akwai lokacin da ina neman kudaden nan saura naira dubu ashirin kawai ya saura na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki amma daga bude bakin shi ya ce min i cannot marry a woman and expect me to pregnant her akan naira dubu ashirin din ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba abba kyari dai ya sa ni kunya ya sa ni wani hali wanda dai ban taba gan shi ko a mafarki ba ya zalunce ni a rayuwa ba zan taba manta da wannan abubuwan da ya yi min ba a rayuwa dai to na yi yakacin gurguruna a kan lamarin nan in shiga nan in shiga wajen can duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanyar to shi yasa kowa yana tsoron shi akan lamarin nan shi yasa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba ai ya fita ya ce zai kai yan jaridan nan eh, jaridan punch din nan wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu inda yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba wato dai kuma ku kai kaso in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba hmm. eh, kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya a cikin wannan ah, takaddamar haka ne to kasan shi zaman najeriya nan kawai dai to allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan don tunda su ne suna mulkin bayan da za ka je kotu kotu ta baka nasara ko da kana da gaskiya Tun da dai na je efcc na ga asiri diyawa cikin efcc lamarin efcc a dss ba zai yi in yaudare mutane ko in ce da in zo bata sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa war hakan nan ba saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotun ai ya je ya je kotun mana abin da bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotun amma dai ba zai yi fita a media in ce gashi gashi abin da ake cikin ba amma dai da yana da gaskiya da zai je kotun sai a kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna sai kotu dole za ta neme ni sai ni kuma yanzu in bayyana abin da ake cikin amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani na ba don yin shi yana kan mulki shi ya sa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba ba kai wani abu da watakila a baya kake faɗa ina jin ko kafin zaɓe ne kai kira ga shugaba buhari ko gwamnatinsa da a sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya nemi ka har yanzu dai ba wanda ya neme ni a cikin lamarin nan to kowa yana tsoron abakari saboda haka akwai mutane manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin su bayyana rayin su kuma su furta abin da yake tare da su a ce da gaskiyan lamarin to suna tsoron aikinsu kar su zo su sa baki a cikin lamarin kuma yadda dsp tijani abin da ya same shi nan ya same su shi yasa suna gudu lamarin amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara kuma abubuwan da ya kamata a yi za a yi a cikin lamarin nan to amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu mun yi yakacin gurgudunmu kan lamarin nan da malam nasiru har yanzu dai shirutu akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karbi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane ba ran da mutanen nan ba su buga mu waya suke ya ake ciki suna neman hakkin nasu ina ba su hakuri dai to kowa ya fahimci abin da eh, inda dai abin ya taso kuma ina da gaskiya sha sa sun yi hakuri ma sun bar ni har zuwa war hakan nan kuma yanzu hakan nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan na farko na je efcc ranar farkon da na kai partition na fita daga na yi submitting partition nan na fita na doki acknowledgement wanda an yi min stampart na efcc wanda shaidan da tabbacin an karba kokena daga na fita na zo finance junction mutane sun zo sun biyo ni sun karba technology acknowledgement a hannuna kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi min duka akan lamarin nan to saboda haka ba zai yi in ce da zan yi wani abu akan lamarin nan ba na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa shugaban mai adalci don allah ya dubi girman allah da manzonsa ya kwato mu hakkina ya bani hakkina in ba ma masu so su kowa ya samu kwanciyar hankali akan lamarin nan shine abin da nake neman alfarma don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu kan lamarin nan to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba ba ce mun gashi abin da za a yi ba to ne abin da ake ciki da malam nasiru makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen ko kuma mu ci gaba da bita yanzu a madadin nasiru adamu alai kaya nisar fila hashin gumil ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mu kasance lafiya To a gaida dan mutan gumel har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba. Za mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Lumin Saje ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rawaito mana cewar dukkanin 'yan siyasan kasar Kamaru cikin su ya ruwa kasancewar har yanzu hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekam ko Election Kamarun na kasar bata gama tantance sunayen waɗanda za su tsaya takara ba a zaɓen majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomin kasar. Sai jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar har yanzu dai tsuguna bata ƙare ba a jihar arewa mai nisa maharan boko haram suna ci gaba da aikata ta'asa a jihar anda a 'yan kwanakin nan sai da suka salwantar da rayukan al'umma biyar a karamar hukumar kwalfata da take kan iyaka da ƙasar tarayyar najeriya jaridar kalara kuma cewa ta yi madugun 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru Moris kamto ya ce shi kan ya jefar da kwallon mangoro ya huta da kuda tunda ya ƙi yarda 'ya'yan jam'iyyarsa cewar kasu kaɗa takararsu a zaɓuɓɓukan da za a gudanar na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumi ya ce ba za a yi adalci ba jaridar the guardians ta amince mana cewar jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru a birnin ebolowa sun hana wa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta mrc gudanar da taron su domin kar su kawo hatsaniya a birnin sai jaridar eden ta ƙasar kamaru an da ta ce a wannan shekarar ta 2019 hukumar tsaro tsaron kasar jamhuriyar kamaru ta kwashi 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila su 600 aikin zaratan sojoji wadda ake kira bir a kasar kamaru karan farko kenan da gwamnatin kasar ta yi irin wannan aikin sai jaridan da advocate ta kasar kamaru an da ita kuma ta ce mazauna a bangaren 'yan awaren kasar suna bukatar agajin gaggawa na kayayyakin abinci a jihohi biyu na kasar domin nan da lokaci kaɗan za su iya fadawa cikin wani hali na rashin shi maka jaridar ecomaten kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sake dakatar da mika wa hamshakin attajirin ɗan kasuwan nan na kasar faransa bolore ya ci gaba da gudanar da hada-hadarsa a cikin babban tashar jirgin ruwa da ke birnin duwala bayan ya kwashe sama da shekaru 25 yana tafiyar da tashar za mu kammala shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar lejou ta kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru da ta fayyace mana cewar gwamnatin kasar ta janye wa kamfanin da ke gina sabon filin wasanni na olambe da ke birnin yawun da lasisi domin irin yadda suke nawa wajen gudanar da ayyukansu kasancewar kasar ta kamaru ita ce za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka a shekarar 2021 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. To daga ƙasar kamaru kuma sai duk inda mai sauraron mu yake masu saurare lokaci ne da za mu ji abin da kuke cewa ko kuma abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya ga abin da kuka ce. Assalamu alaikum wa Amurka. Daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jeda. Shawara ga gwamnoni na APC ba turka-turka ba da rigima da adam ashimala shi ne gabanku haƙoƙin da buhari ya ba wa kuma al'ummarku to ku tabbatar da kun ba su amma an ba ku dankali kun ƙi ba suwa an ba ku rogo kun ƙi ba suwa Allah bai zai buku da haɗa ba ku ji tsoron Allah ku fi mara mutane wasu sun wahala wasu suna jin daɗi Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so ne in yi kira ma gwamnanmu na jihar Bauchi su yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya su yi mana wasu hanyoyi a cikin karamar hukumar mu ta ganjuwa a jihar Bauchi. Na farko hanyar da ta tashi daga mararrabar mai alewa ta shiga garin miya. sai kuma hanyar da ta tashi daga garin niya ta shiga garin zara ta wuce garin ganjuwa lallai yin wannan hanyoyi suna da matukar muhimmanci musamman wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da kuma manoma muna roƙon gwamnatin jihar bauchi da gwamnatin tarayyar najeriya za su yi haɗin gwiwa su yi mana wannan hanyoyi rayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika gabatarwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda democrats za su kada kuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'arsa suka yi trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya talata sa'o'i bayan da democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu a kan binciken tsigeshin shugaban na amurka ya ceceki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray a jiya talata wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka yi a bincike da fbi ta yi ba a kan hulɗar kwamitin yaƙin neman zaɓen trump da ƙasar rasha a shekarar 2016 To a gaishe ka masu saurare abin da ya sawaka kenan a shirye-shirye na safe yau sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har himma ba ta garago na Abdulaziz Adli Toro. Shirin da ke hira da 'yan kasashen Afirka da ke zaune a kasashen ƙetare kamar kullum za ku iya sauraron shirye shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa da kam ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyi a dukkan shafinanmu na sada zumunta. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ko da yaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a lambobin 202 205 9947 45 yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.